أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيو لهدي شابكوي قوة شعبان شكرة دبو ليد دريه ثلاثين دبيار bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz na babban malami muhammad din albani rahimahullahu da yake bayani akan abubuwan da ya kamata a yi ma mamaci a muna darasi na shida ma ya harumu ala aqaribil mayyiti abin da yake zama haramun ga waɗanda suke makusantan mamaci lokacin da ya mutu abubuwa da ya kamata haramun ai wanda suke haramun ne su aikata ɗaya daga cikin abubuwan da mai littafi zai lissafo me yasa mai littafi ke kiransu haramun saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su shi yin kaza bai da kyau ya hana ayi kaza ga ayi mamaci kaza ya hana wanda aka yi masa risuwa yayi kaza duka waɗannan hani kuma suna matsayin haramun ne me ma'anan haramun kuma yadda malaman usul suka faɗa haramun shine da mutum da yake ya aikata shi ya cancanci a masa azaba sai dai in Allah ya masa rahama ko kuma ya tuba idan kuma mutum ya bari yana da lada idan ya aikata to me tuban kuma sai ya yi tsaya ya tuba tsakanin shi da Allah kan wannan aikin da yi na haramun din shine ake yafewa to shine ma'anan haramun to duk abin da za a ambato a nan yinsa haramun ne wanda yana da laifi sai in ya tuba tuba ta musamman akan abin da ya din kafin a yafe masa ya cancanci a masa hukuba abubuwan laqad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama umuran كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت mai littafi ke faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wasu abubuwa wanda mutane da yawa ba su gushe ba suna aikata waɗannan abubuwa idan har aka masu rasuwa mutane har yanzu tun zamanin da har yanzu ba su gushe ba kaga yasa annabi ya hana kenan tun a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci ana aikata su da musulunci ya zo sai ya hana wannan abu sai annabi ya hana to kuma har yanzu mutane ba su guje ba suna aikata waɗannan abubuwa din da addinin musulunci ya hana fayajibu ma'arifatuha mai littafin ke faɗi yana zama wajibi ne musulmi ya waɗannan abubuwa lijtina biha domin ya nisanshe su fala budda min bayaniha dole ne in za a yi magana abin da shafi jana'iza to dole a lissafa waɗannan abubuwa na farko a alif kenan anniyaha shine ihu bayan mutuwa mutum a zo a yi ta ihu a yi ta birgima a bayan ƙasa a ƙasa a yi ta lissafa wato kyawawan ayyuka ko kuma irin abin da mamacin ya bari na ayyukan alheri mai mana kaza ya mutu wayyo ana ta ihu to wannan shine anniyaha ba i ba kuka irin na hawaye ba mun yi bayani a baya can irin wannan kuka na zub da hawaye na tausayi ya halatta Ayi annabi sallallahu alaihi wasallama kansa yayi yi ba so daya ba ba so biyu ba bai hana wannan ba to amma ihu shi aka hana wanda za a ga ko a kasar na akwai al'adu wasu mutane suna yin haka idan kamun nima an aka maka rasuwa zan maka biya ake yi don za a je abin na musamman mata za a je ta'aziyya akan yi shiri ne don a je a irin wannan kukan wannan ihe-ihen ne idan aka kusa da inda gidan mutuwa sai a ɗauka to daga nan fa ya kamata mu fara kuka daga nan sai a fara har a je a yi ta abin nan kuma kukan ba na abin nan kawai dai al'adu ne na mutane har ma wasu kuɗi ake biyan su a zamanin da don su zo su yi ma mutum aka masa risuwa wannan kukan akwai su wanda haya ake ɗaukan su sun iya irin wannan sun iya kukan birgima da gididdige abubuwa to haya ake ɗaukan su suna jira a yi mutuwa a kira su zo su yi kuka to irin wannan addinin musulunci ya hana har yanzu akwai su ba to har yanzu akwai su a wasu al'adun mutane akwai akwai musulmai da suke aikata su akwai wanda kuma ba musulmai ba to addini ya hana irin wannan wannan ne shine haramu wanda yi wannan kamar yadda hadisi zai zo a nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ba zai shiga aljanna a ranar kiyama ba wannan wafiha a hadithun kasiratun malai ce hana wannan abun da aka yi wannan kukan to akwai hadisai da yawa da suka zo a kan hani na hadisi na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi arba'un fi ummati min amril jahiliya la hunne. ce abubuwa guda hudu yana da cikin al'amari na mutanen jahiliya tun farko wanda suke aikatawa annabi ce kuma la hunne mutane ba za su bar waɗannan ɗabi'u ba ɗabi'a ne ta jahiliya amma kuma musulmai ba za su bar su ba kuma haka din ne a ce har yanzu ana aikata irin abubuwa na farko alfaharu fil ahsabi mutum ya yi ta alfahari da shi ɗan wani ne jikan wani ne mu ne su to wannan haramun ne addinin musulunci inna akramakum indallahi atqakum haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ja'alnakum Shu'uba wa da ta'arafu shi yasa aka sanya mu yarurruka daban-daban kabilu daban-daban domin mu sun juna duka amman alfahari da me ake alfahari ba wani alfahari cewa kai ba larabe kai ba ture kai ba hauce kai ba fulatani kai nyami a'a a wurin Allah me ake bukata attaqawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam attaqawa ha huna haka Allah ya faɗa inna karamakum indallahi atqakum to alfahari da dangi da alfahari da dangantaka da suwa ne suwa ne to wannan al'amari ne na mutanen jahiliya al'ada ne na mutanen jahiliya kuma annin sallallahu alaihi ya faɗi wato muni wannan abun bai baya halatta haramun ne wa tsanu fil ansabi ta kuma suka wajen nasaba Da shi ba shi dan gidan su wane bane ai ta sukan mutum saboda iyayensa da suka gabata ya dan gidan wane ne sukan dangin mutum don dangi a ta sukansa shi ma haramun ne addini ya hana tun jahilai ne suke aikata haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi la yatrukuna hunna ba za a bar wayannan abubuwa ba wato mutane za su yi ta yi kenan wal istisqa'u bin nujumi na uku kenan da neman shayarwa da taurari bi ma'ana ana neman ruwa a zuwa ce to tun da tauraro kaza ya fito yanzu a je a fita tauraron nan shine na ruwa za a samu ruwa da wannan tauraro don akwai wayannan kamar yadda muka bayani a kwanaki a cikin kisnul muslim akwai taurari kusan guda ishirin da wani abu wanda suke ta'agubi a kullum kowane zai yi kwana goma sha uku ya ɓace wani ya fito to in wani ya fito a lokacin ruwa sai a ce shi ne tauraro na ruwa to idan ana neman ruwa akan kira sunan wannan tauraron a nemi ruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka yi sallah bayi sai fito wajen sahabbai ce daga cikin mutanenmu a yau wasu su gari muminai wasu kuma su gari kafirai an yi ruwa a wannan dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce mutirna bi kaza wa kaza amma na ruwa ne saboda tauraro kaza da kaza to ya zama kafiri daga yau in ka annabi ya fada wanda kuma ce an mana ruwa Allah ya yi mana ruwa don Allah an samu ruwa to ya wayi gari yana mumini to kenan neman uh, ruwa da taurari haramun ne aiki ne na mutanen jahiliya wanda ba su da addini shine na uku na hudu ya hatu? shine ihu ko kuka a lokacin da aka yi uh, mutuwa wa sai annabi ya kara don ya nuna muhimmancin shi wato wannan abun niyaha din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na'ihatu idza lam tatu qabla mautiha تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرء من جرب annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan har mai kuka ba ta tuba ba dama mata suka fi tun da sai sa ce annaiha idan ba ta tuba zuwa ga Allah kafin mutuwanta ba to za a ta da ita ranar kiyama za a sa mata wando na bakin karfe na dalma na wuta riga don Allah ya yi magana a cikin alkur'ani yake faɗi ya wuta za a sa musu rigar wuta na ƙarfe wanda sai da ta narke jikinsu za a shirya musu wannan rigan ba to ita ma haka za ta tashi a ranar kiyama wa dir'un da kuma wata irin abaya min jarbin ma'ana wato wani irin uraje ne da suke ake kiran su jarab za ga urji yana fidda ruwa kuma ga kaikai da ya kai kowane irin kaikai babu irinsa ga ciwo ga kuma gaigai kaga ya fi hatsari idan a ce babu ciwo da gaigai za ka yi ta susa to akwai ƙurji kuma da gaigai to akwai ciwo da suke a zamanin da ake kiran su wannan jarab din wanda ke yana jikin mutum gaba ɗaya sai ga yana fidda ruwa kuma gaigai ne ke kawo haka ne sai ga mutum yana ta susa to wannan haka za su tashi a ranar kiyama wanda suke irin wannan an niyaha in ba ta tuba sa mata riga na wuta na ƙarfe sa'annan kuma a sa fatan ta ya zama ƙuraje kuma masu susa susan da ya kai matuƙa. shine ma'anan wannan dir'un kenan min jarri malo shaddu shi wa'il anwa'il haqqi shine mafi tsanani wato nau'i na ƙaiƙayi a duniya shi abin da za a samu su kenan rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wal baihaqi da imam baihaqi min hadisi abi malik al ash'ari radiyallahu anhu sa'annan hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna wannan ihun din haramun ne ithnatan fi nasi huma bihim kufrun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda biyu mutane suna yin su amma yanzu kuma kafirci ne na farko attanu fi nasabi suka a wajen dangantaka dangi mutum kawai saboda kila musulunta ce a ce kada ba shi aure me yasa ai musulunta ai a kaga an saboda an soke saboda ne saboda dangi ko kuma ai dan kabila kaza ne duka wannan haramun ne annabi ce yin haka din kafirci ne ba musulunci ba ne don musulunci in mutum ya musulunta da shi ake mu'amala ba tunani da abin da iyayensa suka yi ba abin nan mai da shi baya don ba haka ba sabai kenan duka sai a yi rejectin dinsu dukkan su iyayensu ba musulmai bane mafi yawan su banda kanana kanana sahabbai irin su Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Amr bin Al-As Abdullahi ai Jabir bin Abdullahi banda su duka sauran su Jabir din ai shi Abdullahi din su sauran duka iyayensu ba musulmai bane su Umar su Abubakar mafi yawa wasu su zai ga iyayensu ba musulmai bane to kenan idan za a soki mutum saboda dangi kaga su ya kamata shi kenan za a Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kaga yadda babansa ya rasu to su kan mutum saboda abinda magabatan suka aikata to komawa ne irin aikin jahilai shi yasa annabi kira shi kafirci ne saboda mutum da mutum wanda kake tare da shi da shi za ka yi mu'amala ba ruwanka da wanda suka wuce so sai kai amfani da shi tunda shi yanzu musulmi ne to ka dauke shi a musulmi kaman kowa abinda in zaka sauke shi in yayi wani aiki da ya saba ma abinda musulunci ya fara to sai ka aibanta shi da wannan ka kuma nuna masa jara don ya aiki kada ka koma baya sai ai ba dangin su ba musulmai bane ko kuma kabila kaza ne a wannan addini ya hana shi ma yana daga cikin shi yasa annabi kira su a kufrun din kafirci ne yin irin wannan shine ya hatu alal mayyit da kuma ihu a lokacin da aka yi mutum mutuwa shi ma kansa kafirci ne shi ma wannan hadisi imam muslim da baihaqi da wasu su ruwaito shi daga abu hurairah radiyallahu anhu hadisi na uku da yake nuna haramcin abin wato ihu lamma mata ibrahim ibn رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ساها أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت هذا مني لوكجين da Ibrahim dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Usama bin Zaid sai yayi ihu asiya shine ihu da sai ihu cikin na Annabi da yaji sai kira shi wannan baya tare da ni duk wanda irin wannan ihu bai tare da ni kenai wanda bai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da wa Allahu alam sai dai Allah ya kiyaye to in annabi ce laisa minni bi ma'ana laisa ala shari'atina ko laisa ala dinina shine laisa minni wa laisa li sa'ihin haqqun bai kamata ga musulmi yayi wannan ba kuma shi wanda ya haka bai da wani haƙƙin da zai yi haka din tunda bai in yayi to sai me ba abin da zai rage masa radadin abin da yake ji sai karuwa zai shi mamacin ya mutu ba zai dawo ba to bai da wani dama da zai wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu abin da ya kamata musulmi yayi sai shi alqalbu yahzun wal ainu tadma wala yughdibu ar-rabb ce bai zukata suna yin baki ciki saboda rabuwa da masoyi idanuwa suna zubda hawaye don rabuwa da masoyi amma kuma ba ma fusata ubangijinmu don haka don mutum yayi wancan kamar ya fusata ubangiji kenan sai annabi sallallahu mu ba ma fusata ubangiji ko kuma zuciyar da take haka da ta fusata ubangiji a wani riwaya wala naqulu illa ma yurdil rabb ba abin da zamu faɗa sai abin da zai yarda da ubangijin mu sai ce wa inna la firaqi ya ibrahim la mahzunun mu lalle muna bakin ciki game da rabuwa da kai ya kai ibrahim haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ibn hibban da hakim suka rito hadisin daga abu huraira da isnadi mai kyau mai littafi cewa lafzu ibn hibban laysa li sarifin a daya lafazin na ibn hibban shi mai ihu to bai fa da ribo maimakon bai da haƙƙi bai da ribo kuma wannan shine yafi daidai da maudu'in hadisi shi mai ihu bai da ribo a wurin Allah kenan madaukakin sarki wannan shine lafzi na ibn hibban hadisi na hudu an ummi atiya ta qalat أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح sai annabi a lokacin da muka yi masa mubayi'a ya mana mubayi'a akan wasu kalmomi da yace kada mu yi su mu daga ciki annabi ce to Allah na nuha kada mu yi ihun aka yi rasuwa fama wafad minna imra'atun ta'ani min almubayi'at illa khamsun ummu atiya ce babu wata mata da ta cika wannan alkawarin da suka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai mata guda biyar kawai suka cika wannan alkawari da annabi ya yi musu na farko un musulaimin mun yi kissanta a satin da ya wuce da ɗanta ya rasu ta ce ma kada ma a gaya ma mijin ita ne za ta gaya mai ta yi farin ciki a ranan ta yi ado da ba ta taɓa yi ba sai a wannan ranan ko ta je ta wanke yaron ta masa likkafa ne ta ɓoye shi har suka sadu da mijinta kaga ba ta yi wannan abun ba to ita ta shika alkawari da annabi suka yi da suka yi ma annabi a lokacin da suka yi ma annabi mubai'a wa ummul ala da wata mata da ake kiranta ummul ala ibnatu abi sabara imra'atu mu'adhin matan mu'adh bin jabal ita ma ta cika wannan alkawari aw ibnatu abi sabara wa imra'atu mu'adhin wannan sune dai wanda aka lissafo daga cikin biyar din da suka shika wannan alkawari da annabi ya musu lokacin da suka yi mubayi'a idza ja'aka almu'minatu ko yubayyinaka ala alla yushrikna wa la yusrikna zuwa wannan to har da wannan maganan niyaha haɗin annabi ya gaya musu kada ku sake sun ce su yadda wannan hadisi imamu Buhari bukhari da muslim su rawaito shi lafazi na muslim ne kuma imamu Baihaki da wasu su rawaito hadisi hadisi na biyar da yake halin wannan an anas bin Malikin radiyallahu anhu kaga Anas bin Malik mun karanta tarihinsa shi ma a satin da wuce babansa Malik din shi da aka haramta giya ma ya kasa zama a Madina ya tafi Sham ya rasu a can ko ya mutu fa zahaba ila Sham ko fa halaka hunaka haka malaman hadisi suka ce amma kaga ba a yambanta Anas ba yana da cikin manya manyan sahabbai ya tare da annabi shekara goma yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima yana cikin sahabbai da suke da daraja a cikin sahabbai ba ta taba yabanta shi da baban shi ba ai mashayin giya ne kaga shi yasa annabi ce to yin haka din al'amari ne na jahiliya saboda haka da shi mutumin da ake tare da shi ake mu'amala ba da waninsa ba shi yasa annabi a hadisi yake faɗi man afa bihi amaluhu lam yusri'hu nasabuhu duk wanda aikinsa ya mai da shi baya to dangantakansa da wani ba zai kai shi gaba ba in shi kansa aikinsa bai zaburar da shi ya mai da shi kai shi gaba ba to da yana dangantaka da wani ko da annabi ne ba zai amfane shi ba an gane annabi haka ya fara duk wanda aikin shi ya mai da shi baya to dangantakan shi da wani ba zai kai shi gaba ba ku duba yayan annabawa da yawa inda dangantaka tana iya daga mutum ta ba shi daraja da ta daga dan annabi nuhu ko da ka daga baban Ibrahim azara wa qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha haka ya mutu kuma yana kafiri to da dangantaka yana daga da ta daga shi daga wannan matsayin zuwa matsayin baban annabi a bashi matsayi na musamman a musulunci babu da ta daga baffannin annabi sallallahu alaihi wasallama duka ba ta daga su ba aikin mutum shi ke daga shi in aikin mutum ya mai da mutum kasa to ba wani dangantaka da za ta kai shi gaba shine wannan hadisi kenan ko man abta lahu amaluhu lam yusri'hu nasabuhu duk wanda aikin shi ya mai da shi baya to dangantakansa da wani ba zai zaburar da shi ba to shi yasa shi da mutum kawai addini da shi mutum mai aiki da shi yake mu'amala ba ruwan addini da wani nashi wanda yayi wani abu daban an gane to shi yasa a aibanta shi duk wani to kaman karo da abin da shi addini kuma yake kokari ya ce ayi kenan tun da shi addini mutum ne kawai ke mu'amala da shi ba da wani wanda yake gefe da gefe da shi ba an gane shi yasa aka kira shi daga cikin al'amura na jahiliya wannan hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu yake fadi anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu lamma ta'ana awwalat alaihi Hafsa lokacin da aka soki Umar radiyallahu anhu Hafsa sai ta yi ta kuka a kansa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi ya Hafsa أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يؤذب baki ji annabi yana fari ba duk wanda ake masa kuka za a zaftar da shi shi wanda ake kukan bayan mutuwa baki ji annabi yana fari za a zaftar yanzu kina so a zaftar da ni da take kukan in ji umar radiyallahu anhu wa awwala alaihi suhaib suhaib ma sai ya ta ihu yana ta kuka ma umar lokacin kafi ya mutu ya kulu wa kha wa sahiba فقال umara shima yana faɗi wannan wannan ana kiran shi an nudba laraba suna yin irin wannan kalmomi idan suka samu kansu cikin bakin ciki cewa abata wa akha ko wa ukuta wannan shine ko wa usmana irin wannan ana kiran shi nuduba cewa ka nuna bakin ciki akan wani abu da kake tare da shi ko da kake so da ka rubu da shi to da suhaib wannan suhaib daga cikin manyan sahabbai wanda shi su suhaib ana kiran shi a rumi lokacin da zai yi hijira kafirai suka tare shi suka ce to za ka yi hijira ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama eh, eh, idoji kenan dukiyanka da ka koro duka da raƙuman da komi ba za ka tafi da komi ba saboda haka haka ka zo baka da komi ka same mu a nan makka saboda haka za ka tafi kuma da a makka ba za ka tafi da komi ba eh. ce to shi kenan inda dukiya ne kuke zan bar muku dukiyar ne in yi hijira saboda don Allah da iyalaina irji kenan ya fara suka gaba zai tsaya suka je suka same shi kuma ta ce ai matan ma da kake tare da su ƴaƴanmu ne ƴaƴanka kuma duka jikokinmu ne saboda ka su ma ba za ka tafi da su ba ka zo ba kowa in dai kana so ka yi hijira sai dai ka tashi daga kai sai rigan da ka sa ka yi gaba ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yadda ya tafi haka ya bar abin da ya mallaka da dukiyarsa da ‘ya'yansa da komi nashi ya tafi shine Allah ya saukar da aya aminan minan nasi man yashri nafsahu ibtiga mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibadi akan sa wannan aya ta sauka ana kin shi Suhaib ar-Rumi radiyallahu anhu to shi ma yana ma Umar ihu a lokacin da kuka da Umar ya aka soki Umar kafiyar su فقال عمر عمر سيجي سيكي فدي يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يؤذب shin baka sani ba wanda ake ma kuka ana azabtar da shi in aka masa kukan kaga shi ba ma akan shi wanda yake kukan ba yanzu wanda aka ma kukan shi ake azabtarwa sai shi ne Umar ke gaya masa fi ruwayati innal mayyita la yu'adhabu bi ba'd bukai hali alaihim lalle mamaci ana azabtar da shi da kukan mutanensa da suke masa وفي أخرى في قبره أو ترواية a kabarinsa bi maniha alaihi saboda kukan ihun da ake masa to ana masa azaba a kabari saboda wannan kukan sai umar yake gaya ma suhaib haka wannan ya hadisi imam bukhari da muslim su rawaito shi amma wannan lafazi na imam muslim ne da kuma imam al bayhaqi ya rawaito hadisi imam ahmad ma ya rawaito hadisi hadisi yana da hanyoyi masu yawa kamar yadda wato masu tsawo da kuma tagaitattu kamar yadda mai littafi ke faɗi hadisi na shida da ke nuni hani a yi ma mutum ihu a lokacin da ya rasu hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wanda buhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan umar suka ce innal mayyita yu'adhabu bi bukai ali alaihi wa fi riwayatin al mayyitu yu'adhabu fi qabrihi bima niha alaihi wato mamaci ana masa azaba saboda kukan mutanensa a kansa a wata ruwaya ana masa azaba a kabarinsa saboda ihun da aka masa to kaga yi mutu ya san za a ma mutumin dan uwansa ihu azaba ai ba zai masa irin wannan kukan ba sai masa addu'a da zai sauƙaƙa masa azaba imamu ah, al-bukhari da muslim da ahmad suka wato hadisin da daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma hadisi na bakwai man yunah alaihi yu'adhab bima niha alaihi shine hadisin buhari da muslim shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka yi masa kuka to za a zabtar da shi a ranar kiyama gurgudun kukan da aka masa irin ihun dan da muke magana ba fa kuka na zub da hawaye ba na nuna tausayi ba irin wannan ba ihun da ake daukan haya ko kuma da ake zama a yi ta yi a maidiji shi ma kaman hira shine wannan ihun da ake magana a kai wannan imamul buhari da muslim da bai haƙi da ahmad suka rawaito wannan hadisi na bakwai mai littafi ke faɗi wa fi hadal hadisi bayanu anna al-buka al-mazkura fil hadisi alladhi qablahu laysa al-muradu bihi mutlaq buka abinda ake nufi anan kukan da aka ambata a hadisin da ya gabata wanda ke kafin wannan ba kuka mutlaq wanda annabi yayi kuma ce ayi ba ba irin sa ake magana ba ihu ake magana bal buka'un khasun shine kuka wanda yake keɓantacce da ake yi da niyya da shiri wa huwa anniyaha shine anniyaha din ihu kenan shi aka hana yi ashara أشار إلى hadisu umara al mutaqaddim hadisin Umar. wanda ya gabata da ya hana diyarsa hafsa da kuma suhaib yana nuni akan haka don abin da ke nufi anniyaha ana mamaci azaba saboda ihun da aka masa ba wai kuka ba firra wa huwa qawlu bi ba'd bukai huwa qawluhu bi ba'd bukai da sashin wasu kuka ba kowane ba shi yasa aka faɗi bi ba'd bukai alihi alayhi thumma inna zahir al hadith walladaini qablahu mushkil mai littafi to wannan hadisi in muka dauki zahirin sa da kuma hadisan da suka gabata akwai iskali a ciki me iskali saboda duk lokacin da aka kawo maka abu in akwai wani abu da gaba da zai zo a baka shi ya zo ya warware maka wannan abin da aka baka dole a warware maka iskali kafin ka je gaba saboda akwai ayoyi da yawa da suka nuna mutum ba za a azabta da shi ba da laifin wani wala ziru aziratun wizra ukura wannan mai kukan ce kuma wani yana tsabari ana azabtar da shi yanzu da laifi wa ake azabtar da shi da laifi wani wannan hadisan su yi karo da wannan aya dole mana akwai iskali haka ne haka abin a zahiri saboda wala ta ziru wa tun wizra ukura kuma an ce in aka yi kuka za a yi ma wani azaba yanzu ai kukan laifi wani ne amma kuma za a yi ma mamacin azaba to shine zai kawo mana meye mafita akan wannan malamai su bayani maganganu guda biyu wanda su ne hallin iskali din da ke ciki li'annahu ya ta'aradu ma a babi usulin shari'a waɗannan hadisan suna karo da wasu sashi na usul asali na shari'a wanda yake baruri ne ba a tunkuɗe shi wa qawaid da kuma ka'idoji na shari'a al-muqarrara wanda yake tabbatattu fi mithli qawlihi ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra laifin wani rai ba zai shafi wani rai ba laifin mai kuka ba zai shafi wanda ake ma kukan ba ko وقد اختلف العلماء في في الجواب عن ذلك على ثمانية wani. ولتالي ce malamai sun yi sabani akan wannan har maganganu guda takwas daya bayan daya suna so su ba da amsa akan wannan karo da ake gani tsakanin aya da waɗannan hadisai wa aqrabuha ila as-sawabi qawlani ce maganganu biyu ne su ne kawai zamu dauka su suka fi su su ne suka fi daidai akan sauran guda shida sai aka kyale su saboda wasu akwai takalluf a ciki an gane al-awwal ma zahaba ilaihi al-jumhur shine mazhaban jumhurin malamai shine na farko وهو أن hadisa محمول alaman ausa bin nuh alaihi hadisi. da ake cewa mamaci ana masa azaba da kukan mutanensa a kansa to akan ɗauki hadisi ne akan wanda ya yi wasiya akan a masa kuka bayan ya mutu an gane kaga shi ya yi wasiya ko yanzu yana daga cikin aikinsa shi ma ko to don a masa kuka ba laifin wani ba ne laifinsa ne da ya yi wasiya a masa kuka aka yasa aka masa azaba ba da laifin wani ba an gane ko mutum ne ya yi wasiya bayan bana nan a dauki kaza a bawa ne ko nan bayan bana nan sai ka dauki wannan kazan a bawa ne kazan din nan kuma kila haramun ne wa zai shafa shi wanda yi wasiya to da ya yi wasiya a masa kuka baya ya mutu ai masa irin wannan har kila ya bada kuɗin da za a ba wanda za su yi to kaga laifinsa ne to za a masa azaba da kukan mutanen da suke masa kuka a kansa ne wannan shine magana kenan aw lam yusi bi tarkihi ma'a ilmihi bi anna an-nas yaf'alunahu adatan nabina abinda ke karfafa abinda ke biye da wannan kuma ko kuma ya san al'adan garin su al'adan mutanen su ana yin haka din da ya ga ya kamu da rashin lafiya bai yi wasiya fa ni in na mutu kada amin abin da ake yi a garin mun nan ba bai yi wannan wasiyan ba kaga kenan mene ya yadda a masa don a sukutu rida shiru ko yarda ne don mutum ya san ana abu a garinsu duk wanda ya mutu ana masa kuma ya san wannan abun bidi'a ne har sai ya mutu bai yi magana a kan wannan bai hana ba to ya yadda shi ma a masa tun aka masa azaba yanzu ba laifin wani ba shi ma laifinsa ne an gane ina tare da na gabansa kenan su magana ɗaya ne wannan ya san ana yi bai hana ba bai yi wasiya kuma kada a masa ba ko kuma ya yi wasiya a masa hadda ƙari ma da wasiya to nan akwai matsala kenan shi za a masa azaba da kukan mutanen da suka masa saboda ya yi umarni da mummunan abu ko kuma bai hana munkar ba don man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu liman bayyi ko daya ba to yana da laifi anan to za a masa azaba a kansa kaga ba kan laifin wani ba kan laifin sa ake masa azaba a nan. an gane wannan kenan wannan shine magana ta farko kenan wali haza qala abdullahi ibn mubarak shi yasa abdullahi dan mubarak rahimahullah babban malami ya rasu a shekara ta 181 bayan hijira ana kiran shi Abdullah bin Mubarak al-Misri rahimahullah yana da cikin manya manyan malaman hadisi ce idza kana yanhahum fi hayatihi idan har mamacin dama yana hana ayi kuka a lokacin da yake da rai fa fa'alu shay'an min dhalika ba'da wafatihi bayan mutuwansa sai suka yi masa wani abu a irin wannan din to lam yakun alaihi shay'un shi bai ya kubuta ba za a masa komai ba saboda shi yayi abin da zai iya yanzu in suka yi su ne da laifi su suka keta abin da addini ya hana shi yayi abin da zai iya yi wal azabu indahum bi ma'ana al iqab a nan ana nufin iqaba iqab za a musu wannan shine magana ta farko wal magana ta biyu daga cikin shidan ya ce guda biyu kai zai kawo don su ne suka fi kusa أن معنا يؤذب أن يتعلم بسمائه بكاء آله ويرق لهم ويحزن وذلك في البرزة wasu balawai suka ce abinda ake nufi a nan yi azab ayyata allan ba wai azaba na wuta ba a ce ai maganan nan yana sawa ni ina jin ciwo ba a ciwo na jiki ba ko ana bata masa rai abin da suke nufi kenan saboda yana tausaya musu ya ga mutanen su yana cikin jin daɗi su kuma suna kuka sai ya samu damuwa wannan damuwan alam ne ciwo ne na zuciya sun da ba a so mu dan wanda yake cikin rama ya samu damuwa to wasu suka ce a haka ya ta'allam mai littafi ya ka wannan magana daga baya zai kore ta ce da shi ma yana tafiya akan wannan amma daga baya sai ya gaba daidai bane ba ma tun da akwai inda aka ce yau alkiyama ne a hadisi imam buhari da muslim to ba a gabari don a gabari ake nufi wai ta'allam ne a gabari shi sa ai kawo wannan ce to abinda ake nufi nan ya ta'allam ai fil barzakhi a zaman tsakanin lahira da duniya shine ake kiran barzakhu an bar duniya an shiga wani matsayi kuma ba a kai ga lahiran tashin kiyama ba to wannan kiyi barza to anan ne zai dinga jin zafin wannan kukan da suke yi ta tausaya musu yi ta abin nan suwa ne yasa suke da to wannan damun shine wai yu'azzab din inji wasu malamai وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري إمام الطبري ما تفسيري أكون مجانا يكي تفيا ونصره ابن تيمية ابن تيمية ما يتيمي أنا أكون مجانا وابن القيم ابن القيم مال من طالب ابن تيمية ما ينعاك وغيرهما قالوا سكتي وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه أبن لك نبا وي الله زي مسا أقوبة با دكوكا رايو أكنسبا والعذاب أعم من الإقاب أكشي عذاب أعم ya fi gamewa akan iqam aka ce iqab to ya danganci abin da ya shafi a lahira kawai aka ce azab zai iya zuwa na duniya da ba na duniya ba ana ma kiran wani abu azaba wanda ba ma baka jinci baka taba tunanin akwai wani alam din tare da kai ba muna kiran sa me azab an gane kaman me me annabi ya faɗa as-safaru min al-azab tafiya yanki ne na azaba mai tafiya yana jin wani zanzara da zafi a jikinsa wani sai ba tafiya ce kai ban taba jin daɗin tafiya irin ta yau ba a wuce a cikin AC kuma yana farin ciki ya yi tafiyan ba zafi tare da shi amma shi kita yasun min al'azabi to aka ce azab ba wai sai mutum yana jin zafin abu ba amma aka ce iqab to nan ba magana sai abin da ya shafi iqaba na lahira to shi yasa sai suka bambanta su suke to azab da ake fadi anan ana nufin wannan abin da ake magana kenan shi iqaba kama fi qawlihi as-safaru qilyatun min al-azabi wa laysa hadha iqaban ala dhanbin to innama huwa ta'dhibu wa ta'allum azabtuwa ne da kuma jin zafi abinda suka faɗa kenan anan sai ce wa kad yu'ayyidu hadha qawluhu fil hadith wannan yana ƙara ƙarfa wannan magana qawluhu fi qabrihi kenan wa kuntu amilu ila hadha al-madhhabi burhatan min az-zaman malikawi dai ce na kasance da ina karkata zuwa ga wannan mazhaba tsawon zamani ce summa badali annahu da'ifun sai dawai bayyana da kike ta bincike akan mas'ala wannan magana ita mai rauni ce ita ma kanta cewa ba wai azaba da ake magana na Allah ake magana ba tausaya musu da yake yi wannan zafin da yake da tausayin su yake shine azaban da ake magana kuma a kabari ake magana ce sai ce magana mai rauni ne saboda yayi karo da hadisi wani hadisi daga ciki yu'azzabu yawmal qiyamah ne a wani wuri yu'aqabu to tunda yu'aqabu ake magana to ba wannan azaba ake magana ba an yi an faɗi kalmomin amma da kuma wanda take ba amma ba wanda take banci abu guda summa badali annahu da'ifun li mukhalafati lil hadisi sabi saboda ya saba ma hadisi na bakwai a wannan hadisin da muka karanto na ƙarshe hadisin da Imam Buhari da Muslim suka rawaito shi shine hadisi na bakwai kenan ya saba masa allazi qayyada al-azaba bi annahu al qiyamah shi ya qayyade azaba a ranar kiyama tun da ranar kiyama yanzu an ketare barzaku kenan tunda iqaba kuma aka ce to ba na ta'allum na irin wannan na azab da ake magana ba azaba ne na gaske na ke magana wa min alwadi anna hadha la yumkinu ta'wiluhu bima zakaru ce daga cikin abin da yake a bayyane bayyuwa a fassara wannan abun da abin da suka ambata a nan walidhalika farraji indana madhhabul jumhur wale ce abin da ya zama raji shine mazhabar jumhur shine magana ta farko al'awwal ɗin nan ana azabtar da shi da kukan mutanensa in ya in ya sani a al'adansu ana yi bai hana ba ko kuma ya san al'ada ne ma wato wani matsayi ne ma a samu masu kukan su yi yawa ya yi wasiya an an ya mutu da suwa da suwa ne a masa kuka to in yi haka to kaga in suka yi kuka yanzu ba laifin wasu ake masa abin na azaba da kai ba laifinsa ne ake masa azaba wannan aya tana na wala taziru waziratu wizra ukura. kuma hadisi almaitu yu'adhibu buka'u ahlihi alaihi yana nan a matsayinsa ba su yi karo da juna ba an gane sai ke fari wala munafat indahum bayna hadha alqaid wal qaid al akhar ce babu wato karo da juna a wurinsu tsakanin wannan ƙaidi da kuma ƙaidin da ya zo fi qabrihi bal yudammu ahaduma ila al-akhar za a hada ɗaya zuwa ɗaya wa yuntiju annahu yu'adhabu ko wa yuntaju annahu yu'adhabu fi qabrihi wa yau al sai a samu sakamako cewa ana masa azaba a kabari kuma za a masa azaba ba a lahira tun daga a gabarin za a fara kenan har zuwa lahira tun da akwai hadisi da ya baci yawmal qiyama wa hadha bayyinu insha Allah mai littafi ce wannan a bayyane ke in Allah ba dauki sake yadda hadisi na takwas na karshe daga cikin hadisan da suka hana kuka عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال حديث النعمان بن بشير الله يرجد سويك فلي أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عبد الله بن رواحة lafiya الله فيها سيسوما fajalat uktuhu amratu tabki sai yar uwarsa da ake kiranta amratu sai ta zama tana ta kuka tana wa jabala wa kaza wa kaza tana lissafa abubuwa wa babban mutum zai mutu wa ne mu irin wannan tana ta ambatawa tu'addidu alaihi tana lissafa ayyukansa jarumtakansa da sauransu faqala hina afaqa da ya tashi sai ya ji kike fadi ma qulti shay'an illa qila li anta kazalik baki faɗi wata kalma daga cikin kalmomin da kike faɗi ba ba ce ana gaya mun haka kake haka kake kamar ana mun tambaya kenan kaga ya nuna ba ba kyau kenan falamma mata lokacin da ya risu lam tabki alai daga nan bata yi kuka bata masa kuka ba tunda ta ji hakan da tana ta lissafuwa ya mai kaza ya jarumi sai mala'iku suna tambayan ka ji da ake faɗi maka haka kake kaga akwai hatsari ai ana gaya maka mala'iku suna tambaya har a zuwa abin da mutum ba haka yake ba to kaga suna maka gari ya ke nan ko kaga akwai azaba ai tun daga nan mutum zai samu abin nan to wannan shine hadisan da suka zo kan wannan daga cikin abin da na gaba abin da aka hana shine guda ɗaya hadisi ɗaya kawai aka kawo shine baɗin na biyu da na uku darbul hududi wa shaqqil juyubi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam dukan fuska da wasu aka musu mutuwa sai su tamarin fuskan su laraba har yanzu suna aikata haka har gobe in aka musu wani abu in kana kallon ko da labarai na duniya abinda in aka kashe musu wasu ko a misira kwanaki za ga wasu lokacin da aka yanka musu kunci kisa wasu iyayensu da matan sun zauna a ƙasa suna ta marin jikinsu to wannan ana yi su mutane da yawa suna yin haka to wannan ma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ada ne na jahiliya wanda haramun ne mutum yayi sai ya tuba ma Allah kafin Allah ya yafe shi in bai tuba ba akwai sauraron narko daga azaba na Allah madaukin sarki wa shaqqil juyub da kuma ya yaga riga wani sai kama rigansa sai ya keta wasu kuma su al'ada ne sai a yaga aljihun akai mutuwa ko ba sa kuɗi kenan su su kawo kuɗin mana <laughs> sai ya gaji aljihun sun da wani ya mutu to me za a yi da aljihun da za a sa kuɗi <laughs> al'ada ne na jahilai mutane farko da addini ya hana shi ma ana yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ce laysa minna man latama al khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'awa al-jahiliya bai tare da mu wanda ya wa'in abu guda uku ya yi tamarin fuskansa ya yaga aljihunsa ya yi da'awa irin ta jahilin farko annabi ce bai tare da mu wanda ya haka imam buhari da muslim da ibn jarud da kuma bai haƙi su kuma tauna hadisi daga abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu wannan su ne hadisi abubuwan da aka hana na ɗaya da na biyu da na uku akwai na hudu na biyar na shida na bakwai har kusan na guda nawa dai na guda na bakwai din shine na karshe da hadisan suka hana dan ziyana Abdullahi? yayi nan ko sai mu kwana na insha Allah sati mai zuwa sai mu ji sauran abubuwan da addinin musulunci ya hana amin